abi bakar ko al'imami abi bakarin ibnu abi shaiba Allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma al'imami abi bakar ibnu abi shaiba daga nan kofar waika a northwest layout kenan ko a nan jihar kano a najeriya allah madaukakin sarki muke roko ya mana jagora idan ba manta ba muna karatu a cikin littafin irshadul ikhwan إلى بعض طرق إتقان حفظ القرآن واللفن الشيخ أبو عبد الله عامر بن عيسى اللهو wanda ɗaya ne daga cikin limaman masallacin wato mamlaka na al'arabiya saudiya masallacin da aka fi sani da masjidu ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya samu dace a wannan karatu mun tafi hutu tun ka watan ramadan Allah cikin tsarinsa yau ya kaddari shi mun dawo hutu kuma insha Allah za mu ci gaba da karatun a dukkanin wata kamar yadda muka saba tsarin karatun shine muna yin karatun ne a duk ranar lahadi na farkon watanni na gregorian ko watannin boko shi yasa a wannan wata na mayu gashi yau lahadin farko uku ga watan mayu kenan ko 2026 wanda ya daidai da sha biyar ga watan zulqa'ada jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 to ban sani ba gaisuwan me zan mana yanzu barkanmu da sallah ne ko barkan mu da shirin sallah <laughs> da an dai gama sallah waccan ba mu gaisa ba to kuma ga sallah yanzu sauran kwanaki ashirin da biyar <laughs> to muna mana barka da sallar karami da ya gabata kuma muna mana barka da shirin babban sallah mai gabatowa ko Allah ya sa mu dace a kafin mu shiga cikin karatun a za mu fara gabatar da addu'o'i musamman a game da wasu jarabawoyi da muka tunci kawunan mu a ciki a cikin waɗannan kwanaki a jiya akwai ɗaya daga cikin malumanmu a injiniya bashir da ke wannan gari na kano wanda allah ya yi wa mahaifiyarsu rasuwa ta rasu a jiya da yamma kuma a yau lahadin nan ne insha Allahu za a jana'izar ta a nan masallacin alfurqan na malaminmu professor bashir umar ali Allah madaukakin sarki sa ya kara mishi lafiya muna addu'a kan musamman Allah ubangiji ya gafarta mata da sauran mamatanmu baki daya da iyayenmu da malumanmu duk Allah ya ubangiji ya hada mu a gidan aljanna madaukakiya sannan na biyu addu'a ga waɗanda suke fama da lalura na rashin lafiya a na farko akwai mahaifiyanmu har ila yau na su dr salim ɗaya daga cikin malaman da ke karantar da mu a wannan aji yanzu haka suna can ma sun kai ta domin nema mata lafiya muna addu'a ubangiji Allah ya ba ta lafiya haka ni kaina akwai gwaggwa kenan ko yaya ga mahaifiyata tana nan kwace yanzu haka asibitin shika ta ma tana bukatar addu'a Allah ubangiji ya ba ta lafiya to haka ya'ya da mata da 'yan uwa da abokai duk waɗanda suke fama da lalura ta rashin lafiya ubangiji Allah ya ba su lafiya akwai wata yayan mu ita ma da ta ce mu sanya ta cikin addu'a ta musamman tana fama da lalura ana ta kokarin neman lafiya Allah ubangiji ya bata lafiya ya sa ya zama kafara gare ta ya sauran al'ummar musulmi baki daya ya ba mu lafiya mai dorewa Allah ya sa mu cika da imani sannan har ila yau ba za mu manta mu sanya ɗaya daga cikin malumman mu a cikin addu'a ba wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara mishi tafiya kasar saudiya domin kawo karatu a malam tsayi ko za ku ga yanzu ba a ganin shi allah ya sa ya samu dama ya tafi dama dai yana ta kokarin a tafiya so allah ya kaddara ni kaina na ku samu mai waya da shi ba gabanin tafiya har bayan tafiyan shi to muna mishi addu'a allah ya bashi sa'a kuma ya dawo mana da shi lami lafiya ya amfanar da mu da musulunci da al'umma baki ɗaya abin da zai an yi wasu koyo sannan daga cikin malumman mu dai har ila yau akwai associate professor kabir abubakar amin afzal wanda ya kamata a ce muna tare da shi a yau amma kuma wata muhimma ta al'umman kuma ya sake kai shi wani waje za ka suna can a garin azarai suna gabatar da daura ga ɗalibai irin haka muna musu fatan alkhairi Allah ya karba ya kara islafi ya kuma dawo mana shi ma da shi lafiya to kaga malam Musa namu shi ma har ila yau malamin mu dan kwano shi kuma yana nan cikin hidindimu sai ka za ga kwana biyu baya gabatar da darasi muna mashi fatan alkhairi Allah ubangiji ya yassare masa al'amuransa baki daya ya kara ci gaba da amfanar da musulunci da musulmai da abin da Allah madaukakin sarki ya masa na baiwa amma mala ahmad alfalha shi yana da insha Allah kuma muna fatan malam zai gabatar da darasi to kafin malaman namu su zo ni dan karamin ɗalibi a cikin ajin shine nake son mu yi muraja a ko Allah ya sa mu dace to idan ba manta ba kafin mu tafi wato hutu na watan Ramadan Allah cikin ikonsa ya ba mu ikon karance duk wato hanyoyi da malam ya kawo a cikin wannan littafi wanda ya kira su da turuku itqani hifzil qur'an hanyoyin da suke taimakawa ɗalibi wajen ya gwanance ma'ana haddashi ta zauna ras na alkur'ani idan ba a manta ba tun farkon littafin malam ya yi mana wani shimfiɗa mai matuƙar muhimmanci Dalibi da yake ƙoƙarin son ya haddace alkur'ani ya san cewa abu mafi muhimmanci da ya kamata ya sa a gaba shine tsoron Allah cikin al'amuran alkur'ani domin alƙur'ani kamar yadda muka sani maganar Allah ne kuma karatunsa ibada ne ina fata an gani to ba abin da ake son ko mutum ya inganta ikhlasinsa a ciki ya tsantsanta yi domin Allah kaɗai a ciki kama abin da ya shafi ibada musamman kuma na karatun alkur'ani da haka mai kokari mu ƙara inganta ikhlasin mu a cikin wannan harka wannan zai ƙara taimakawa saukin abin da muka sassa a gaba da ainihin wato ɗalibanmu da 'ya'yanmu da sauransu Allah ya ƙara mana ikhlasi a cikin ayyukanmu sannan malam ya kawo mana hanyoyin ya lissafo su guda goma in ba a manta ba ko eh hanya ta farko daga cikin hanyoyin wa zai tuna mana don shi ma mu gwada cin mun yi itikanin himzin koko ba mu yi ba a banta satan ansa <laughs> a ba wai akwai ba yadda ya kawo su ai shi itkan din wato wannan aji ne na itikan din da gaske muke za a rinka ka so ka kawo amma baka yawwa shine shiri na farko malam ya kawo ba ku manta ba cewa abu na farko daga cikin hanyoyin shine al'azima as-sadiqa mutum ya yi himma da gaske cewa yana son ya hadda alkur'ani dan ya zama abin daga zuciya ne ba wai abu ne wanda ainihin wato aka tirsasa mutum ba an fahimta to gwargwado yadda mutum ya sanya abu a zuciya gwargwado yadda yake mishi sauki yasa ba wanda yake cewa himma ba ta garago ina fata an gane lallai mutum ya sanya alhimma as-sadiqa akan cewa ina son in haddace maganar Allah ina son in haddace littafin alqur'ani kuma hadda mai kyau saboda wasu sun yi to yadda suka iya din nan nima zan iya tunda dukkanmu mutane ne Allah ya ba mu kwakwale ya ba mu zuciya na yi wato rike ilimi to in har wani ya yi ma ja ga alal misli fa jahizun alal mumasal abin da ya yiwu ga wani to zai ƙara yiwuwa ga wani ba abin da Allah ya yi shi ya mai da shi wato monopoly ga mutum ɗaya cewa shi kaɗai zai iya samu babu wanda zai hatta daraja mafi kololuwa da Allah yake aiko dan adam da shi babu kaman annabta da manzanci to su kansa annabawan da manzannin ba guda ɗaya bane sai da Allah ya zan ya fitar da annabawa bila adadin manzanni ga sunan to kaga waɗanda suka fi kowa daraja ma akwai wasu irin su ko sai sa Allah ke cewa tilkar rusulu faddalna ba'dhum sai da an fifita wani akan wani to kenan in har aka iya samun couples of annabawa to cikin sauran mu gama garin mutane za iya samun kiranka dubu da ɗaya an fahimta to an samu waɗanda suka haddace alkurani ko kai maka sa himma da azima cewa zan zamo daga cikinsu ala iskani alhizzi na biyu malamin ya kawo bayani game da hanyoyin ya ce ne kuntuna yawwa amma lalle kai kana da iskani <laughs> wato kai i'timadin wato mushafi nuska guda ko irin nuska daya yana taimakawa wajen hadda kun tuna bayanin da muka yi ko domin wannan nuskan gogore yadda ka lazimci kallon shi karanta shi to har zaka ga ka saba idan ka duk sanda ka je zaka karanta ayan kaman kana ganin shafin to in kana amfani da nuska iri ɗaya to zai sauƙaƙa maka ba wai ka ɗauko nuska wadda rabin aya yana cikin shafi kaza rabin aya na cikin shafi kaza ka fara hadda da irin wannan gobe kuma sai ka zo za ka ci gaba da haddar sai ka ɗauko wanda yake cikewa da aya karshe to za ka rikita haddanka sai yasa kuka ji malam ya ba mu shawara cewa mu yi amfani da kamar nuska ta arrasmul usmani mushaful madina wannan sun yi tsari wajen rubutun ayoyin kowace sashi na da adadin ayoyin da ke dauke da shi kuma an buga su duk inda ka ga irin wannan musafin to yanayin rubutun da bugun duk daya kai ko kun san hatta irin font ya ke cewa font ne rubutu irin rubutun da ake kun san akwai kowa na da irin yanayin rubutun shi ko to irin font din da aka amfani da shi wajen mushafin madina za ka ga akwai waɗanda suke da iri ɗaya da haka inda ba misali sunanka da ka rubuta ba za ka gane bambancin to irin wannan mutasin ka lazimci nuska an gane ko kada ka rinka alternating nuska yau ka ɗauko mai fassarar turanci gobe mai fassarar hausa jibi mai fassarar yamurai kaga rubutun ba zai zo maka iri ɗaya ba to ba zai hatta ɗakinka ɗakinka ka ainihin wato san inda komai yake ne saboda sabo yau da kullum da kake ganin ɗakin a tsari iri ɗaya an fahimta da yanzu za ka koma gida ka samu matarka in kana da shi ta canza fuskar ɗakin to sai ka nemo wani abu bacci wannan ka tashi sai ka manta ta ina za ka ji tun da kila ka saba da ka tashi kofar ɗaki ne yau sai ta juya gadon sai zan yanzu kana tashi bangon ɗaki ne sai ka ga sai ka zauna kan gado tukuna ba haka ba saboda an firkita maka to ina kuma ga hadda mun fahimta to lalle wannan yana taimakawa sannan abu na uku shine ne wa musabaka ad-dukhulu fil musabaqatil qur'an ka rinka shiga harkan musabaka kuma kamar yadda muka yi bayani da muka zo gaban haddan musabaka mun yi nasiha akan cewa ya zama manufanka domin tabbatuwan hadda ne ba wai don wani abu na duniya ba kai ya zama da garabin min agradi duniya kada ya zama wai kai kawai kana yi saboda kaga ana ba da kuɗi wanda ya yi na ɗaya za a bashi dubu ɗari biyar ko miliyan biyar ko miliyan ɗari ko ma nawa ne kai ya zama wannan shine manufanka da zaran ka yi to ka ɓata manufan da ake son ka yi don Allah da shi ko saboda ana ba da kujeran hajji ko saboda ana ba da mota ko saboda ana mutum na samun recognition da shura musamman yanzu na zamani na social media za a yi ta yaɗa ka a hoto a shafuka kai zama wannan shine manufanka tare da cewa wanda yake son ya encouraging ma'ana ya me encouraging ne ya ƙarfafa gwiwan ɗalibai wajen yin hadda ba laifi bane shi kuma ya sa musu wani ijaza ko ya musu wani kyauta domin karfafan gwiwa ne amma kai da kake yi kai zan wannan shine manufanka na fatan gani kaga kenan idan ka shiga harkar musabakan inda za ka zo kai ne lamba ta ƙarshe ba na baya ba lamba na baya a karatun ƙur'ani amma kai ne ka zo lamba ta ƙarshe ba za ka ji damuwa ba don ka san mustawan inda haddan ka ya kai da inda kake buƙatar ka ƙara improving Allah ya sa an gane ba za ka damu ba amma akwai wanda idan ya zo ko da na ɗayan ne da wasu maki da bai sare ba wai sai ya rinka jin kunci ko a ce ya zo na biyu kaga duk wannan ya nuna ba lillahi bane wani gard ne nashi Allah ya kiyaye so amma tabbas almuhim da yasa malai ya kawo wannan gaban shine wannan wato a munafasa da zaka rika yi da abokan haddanka yana sa ka ƙara kaini to kuma dama mu nan muna son mu koyi hanyoyin da mutum zai kaini ne a haddan shi haddan ta ƙarfi mun fahimta shine hanya ta uku daga cikin hanyoyi da malam ya kawo ta hudu fa na'am hanya kudin ma ba sai an eh yawa na'am shine a kakarin lura kana kiyaye ayoyi masu kamanni al-mutamathila wal mutashabiha kwarai da gaske wannan shi ma yana taimakawa haddan ka ya kwari an gane wannan ke idan ka gano aya iri kaza a sura kaza suna da kamanceceniya da aya iri kaza a sura kaza amma a sura kaza ga ayan da ta faro wannan a mutashabihar a sura kaza kuma kaza ce to duk sanda ka karanto ayar sama zaka tuna wacce ce yanzu yake gaba ta sura kaza ce ko ta sura kaza ina fata an gane to lallai ko a nan ne a yi muka fitar mana da wasu risalat a ƙanana haka ko wanda suke kawo misalin irinsu da yawa lallai ɗalibi da yake hadda yana buƙatar ya samu wato a ciyaye waɗannan zai taimaka mashi babu ko kokonto a ai mun buga misalai a lokacin ba manta ba wani misali da ya ƙara zuwa mini yanzu shine kun san akwai ƙarshen ayoyin da suke zuwa da kalman wallahu alimun hakimun an fahimta wasu ayoyin kuma akasinsu ne wallahu hakimun alimun sun san akwai su sun kai ayoyi ashirin a cikin ƙur'ani na fata gani. to surorin da na eh, eh khabir wannan kuma wallahu ma ta'maluna basir ta'alamun to misalin ma da nake son mu lura da shi a nan shine akwai wasu surori guda biyu da aka yawaita karshen ayoyin da kwatan waɗannan misalan kamar suratul tauba da an'am suna da ayoyi da dama a cikin tauba ina jin akwai ayoyi uku da suka kare da alimun hakim an fahimta ko to amma abin da nake son mu lura da shi a nan shine ko kun san a cikin tauba babu inda aka fara gabatar da hakimun kafin ali duka alim ne fara zuwa kafin hakim duka na cikin suratul tauba sannan a cikin suratul an'am in ka je ita kuma akwai ayoyi kusan guda biyar wanda suka kare da wallahu hakimun alim shi kuma ba wanda ya fara da alimun hakim shi ne muhalli shahidin ina fata an gane to me zai sa ka kiyaye wannan eh ina wanda suke da namban ayoyin ne da suka maimaici waɗannan surorin nake son buga mana misali shi a cikin tauba babu inda aya ta ƙare ta fara da alimun ah, hakimun alim sai dai alimun hakim a cikin an'am kuma babu ayin da ta ƙare da alimun hakim sai dai hakimun alim abin da nake so duka surorin wannan da alimun hakim ne shine tauba wannan kuma da hakimun alim ne shine an'am ina fata an gane to ya ka kiyaye wannan shine sai ka duba tsakanin ha'un da ainun wani harafi ne yake fara zuwa ha'un ko yawwa to kaga wanda ya zo da harafin farko hakimun alim in ka koma surorin shi ma suran da ta fara zuwa da harafin farko a cikin hurufin ja'iya to ita take da mai wannan tsarin kaga wace kenan an'am an'am ita take da masu siyakin hakimun alim gaba daya tauba kuma ita ce ta zo daga baya ko ita take da siyakin waɗanda suka kare da alimun hakim ku je ku duba wannan ku gani <laughs> so in ka kiyaye irin wannan zai taimaka maka kwarai da gaske duk sanda ka ji kana karanta ayoyin suratul toba sai ka zo irin waɗannan ayoyin ka san ba za ka taɓa farawa da hakimin ba sai dai ka fara da alimi in ka zo cikin an'am kuma duk in ka zo ƙarshen ayoyin masu waɗannan surorin ba wanda ya fara da alim sai dai da hakim na'am eh akwai sosai kuwa fawaid kun ji abin da ba yake ba akwai wata fa'ida ta tafsiri ne a ciki sosai akwai wani balaga da ke karkashin wannan amma ba nan ne muhallin tattaunawa ba bare <laughs> da gaske akwai balaga qur'aniya a cikin haka eh ku tambayi ɗaya daga cikin mu na qur'ani a ƙasar nan da jami sadis zai fita muku da waɗannan fawaid din <laughs> Allah ya saka mishi da alkhairi yana da ba a irin waɗannan masailin ya kwarai da gaske kuma wallahi in ya fitar maka zaka yi mamakin irin yadda qur'ani ke da wato a balaga ƙur'aniya ai maganan Allah ce haka ba za ka yi mamaki ba Allah ya samu dace to wannan ita ce dai ta hudu wato kai kokari ka rinka da ina ya ga mutamasil da mutashabi an fahimta ko sai ta biyar hanya ta biyar aha a abu mu zo nan ba tukuna aya ta biyar sanin ma'anonin ayoyi da suke da wahala an fahimta ko eh a ta'arifu ma'anil ayati Sa'aba, idan ka zo kan ayoyin da suke da Sa'aba sulhin, akwai wasu ayoyi a Qur'ani duk wanda ya harkar hadda ya san suna da wasu ayoyi da suke da wahalan hadda to duk wani aya da ko wata aya da kaji tana baka wahalan hadda ko yi kokari ka san ma'anar a'yan, da ka san ma'anar a'yan to zaka ga ka samu saukin haddacewa to wannan na cikin hanyar da za ka yi iskani ainihin wato hifz ɗinka sai na shida mai kama da wannan ma'rifatu irabil qur'an yawa ka san irabin ayoyin so idan ka zo kan wata aya in ka ji kana neman ka rikice wajen wace wasali ya kamata ka yi da ka tuna irabin ayan sai ka gane ga wasalin da ya kamata ka yi an fahimta ko wa qatala dawu du aha jaluta wane ne ya kashe wani cikin su biyun dawudu ne ya kisa to sai ka san cewa alirabi duk wanda yake fa'ili to marfu'i ne an gane ko maf'ulun bihi kuma fa mansub ne tunda jaluta aka kashe to abadan jaluta shi za a yi wa nasaba to da zaran ka zo kan ayan nan inda kana neman ka rikice kana tuna lirabin nan sai ka gane ya za ka yi wasalan amma in baka san lirabin ba abu ne mai sauki ka zo ka ce wa kadara dawu da jalutu duk ba larabci ba ne eh amma yi akwai wuraren da suna ɗaukar tasirifin lirabi yadda ya kamata a rai da gaske ina fata eh haka ne wani yana tafsiri ya karanta ya ce da ya rasa waye ce zai ya kashe ce ɗaya da ya kashe ɗaya <laughs> amma waye kashe tun da babu lirabi bai san wanda ya kashe wani ba to wannan zai taimaka maka kwarai da gaske sannan duba wata aya inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama'u. kun lura malamai su ne suka fi kowa jin tsoron Allah kaga su ai masu jin tsoron malamai Allah ne ake jin tsoro duk da an gabatar da mas'ul din ya fara a larabci ana iya wannan to me zai sa ka gane shine lirabin ƙarshen. da haka da ranar kaji za ka karanta ayan nan sai ka rasa inna ma yakhsha Allahu ne a Allah ne yake jin tsoron malamai kenan a sai ka gane cewa to ba haka ya kamata ba to inna ma yakhsha Allah ne min ibadihi ulama kun gane fa'idar lirabi ko sai yana taimakawa kware da gaske yawwa minhum man hada Allah eh, hada yawwa minhum man hada Allah hu ne ko Allah yawwa wa yake shiryarwa Allah so man Allah in ka ce man hada Allah akwai wanda suka shiryar da Allah kenan za ka karatu ya baci irin wannan ne asmu iyaji ji yace kai ba zai yi ba kun tuna ko ya ji an an yi rikita a ya ce a wannan akwai matsala dole dole sai an kiyaye wannan bangaren ligaraji din eh, shine irin eh annallaha yawwa bara'atu min Allah Warasu lihi ne ko luhu rasuluhu annallaha bari'um minal mushrikina warasu lahu ne ko warasu luhu. ka gani so iradi na da matukar muhimmanci shine hanya ta shida A nan ne muka kawo mana misalan i'rabil qur'an da tafiye da malamai suka rubuta na iradi mun kawo su da dama na tuna akalla ba mu kawo ba mun kawo guda biyar ko wanda ya kamata ɗalibi ya zan ka mallake su bayan ka koya ka iya kuma ka rinka nazari a cikin su ina fata an gane a wani limami ya taba zuwa zai yi sallar juma'a sai zo zai karanta ayan zaharar fasadu to da ya zo sai ce zaharar fasadu fil barru wal baharu <laughs> wani malami da ya san lirabi na cikin masalacin sai ya miƙe sai ce wa zaharar fasadu alal mimbaru <laughs> ya maida mai da irin su yaƙi shi ina fata gane kaga rashin sanin lirabi ya sa wannan a kuskuren zaharar fasadu fil barri ga harafin jarra barri wal bahar Allah ya sa mu dace sosai kuwa ha abinda ake nufi kenan ma damar kana son ka san qur'anin bi itqanihi ai maganar da muke yaran kun manta sunan littafi ne irshadul ikhwan ila ba'adu turuki itqanil hifzil qur'an ai itqan din muke so yanzu ka je makarantun mu na tsangayu ai mun kawo misalin su lokacin ko suna yin hadda ba wai ba sa yi ba an fahimta amma zaka ji haddan babu ɗanɗano saboda babu waɗannan abubuwan da suka shafi sanin larabci ma'anan shi li'irabi an gane ko amma dai zaka ji sun yi haddan gangan amma me yake karantawa bai sani ba Allah shi kyauta sai na bakwai ne na bakwai ina tuna muna dab da ramadan ma har muka alakanta shi da wata yawa ka zama imamun almusalli ka zama limamin masallata yana taimakawa don dolan ka a sallah zaka karanta qur'ani to tunda zaka karanta ko zaka karanta abin da ka haddace ne to duk sanda kake karanta abin da ka haddace to haddan na ƙara zama an fahimta ko lafiyar man ka san kana wa mutane limanci akwai wasu kurayen mahaddatan a bayan ka kuma ba za ka so su ji kuskurenka ba to sai ya taimaka maka wajen iskani shi a nan ne muka ce musamman limamai a watan ramadan na san waɗanda suka yi limanci a cikin su sun ga amfanin haka ko <laughs> Allahu musta'an to sai na takwas ba yawa muka ce shine gaba mafi muhimmanci muraja'a kun ga muraja'an nan jama'a wallahi labuda shi yasa malam da ya zo kan shi sai da ya ƙara karkasa shi gida uku ko hudun ba manta ba yace na ɗaya ka samar da wani lokaci ya zama lokacin ka sadaukar da shi na muraja'an ka ne ba abin da zaka yi a wannan lokacin sai muraja'a kamar yadda ka san a rayuwanka kana da lokacin da ka riga ka sallama shi abinci kawai zaka ci ko bacci yawwa da in baka ci abinci ba ko baka yi bacci ba zaka ce ba zama lafiya ko to haka muraja a matsayinka na wanda kake son kai iskanin hizbul qur'an ka sadaukar da wannan lokacin kuma abin da ake so shine ba wai sai ka ɗibo abin da ya karfin ka ba a daidai gwargwado ko da minti biyar ne ka sa wa kanka ka ce na tsara minti biyar duk bayan kowace sallar farilla sai na yi muraja wallahi da ya zama jikinka ko ba ma za ka sadda da kake yi ba rashin tsari yasa muke shan wahalan wasu abubuwa minti biyar dai bayan sallah ba abin da zai hana ka ko jarabawa ka fito daga hall aka ce je kai sallah ka dawo ka ci gaba minti biyar din nan ba zai kare ka ba zai rage ka da komai ba sai ka ce a wannan lokacin da sai na yi muraja'a ka, to kana yin minti biyar din nan kuma kawai ka tashi to ya zama jikinka dolen ka ka sa ma kanka wannan ya hafizul lil qur'an ko ya hafizul lil qur'an an gane wannan da ke ko dolen ka ka sa ma kanka wannan in kai sakaci to zaka ga sakaci wannan na ɗaya kenan na biyu wajen muraja'a ka samu abokan da za ku rinka yin muraja'a tare ba kuma ta ba nan na buga mana misalin abinda na ga ɗaya daga cikin malumman mu suke yi su abdurrahman Muhammad Sani Allah ya ƙara mashi lafiya suna da wasu abokai da suka yi hadda kullum dare daga karfe tara zuwa goma sun sadaukar da shi lokacin muraja'a kuma za ka yi mamaki ko ba ta a gari a ranar ba sa fasawa da aka ce suka yi wa kansu tsari su biyar ne ko su shida suka buɗe channel na telegram duka suna ciki karfe tara nan na yi ko ba ka a gari to za ka hau telegram a daidai lokacin da aka za ka ji wanda ya fara za ka ji yana ciki yana yi kana saurara yana gamawa kai ka ɗauki naka a ah, hizibin karanta izu ɗaya kuma suke yi ba sa matsawa ne karanta daga shafi na ɗaya zuwa na biyu na biyu zuwa na hudu na hudu zuwa na shida har su gama izo da suna gamawa sai gobe shi kenan daga tara zuwa goma za su yi to ba dan a ce kuna waje ɗaya za ku zauna shi ma kuna iya tsara ku ce mu minti talatin za mu yi kowa zai yi karatu na minti biyar biyar misali an gane ko saboda abin da ake so shine idan kuka yi wa kanku wannan tsarin to kar ku cika wa kanku in mutum ya cika wa kanshi abu shine daga baya sai rinka jin haushin abokan nashin nan ba bai ma san ya ji sunansu amma kuka ba ɗan kaɗan manzo Allah ya ce ahabbul a'mali ila Allah wa wayin qalla ko da kaɗan ne ka dimanci yin shi amma kaka ce kana son kai kullum sai ka izu 30 kana yi yau gobe jibi in ka hangi qur'anin matsaki zaka yi to me amfanin wannan amma ka rinka yi cikin nishaɗi ka rinka yi cikin nishadi ba ku ganin azumin watan ramadan na'am Eh. na'am ha ka haƙuri ai karatun da za mu shiga kenan yau nan muna muraja ne har yanzu eh za mu zo kan shi kwarai da gaske kun gane abin da yake cewa wata kwance wadda tana cikin karatunmu na yau in mun kai wajen sosai kuwa kwarai da gaske za ka yi yayi ka yi abin da ya samu har shi ne abin da muke cewa ɗin ya zama dai akwai wani tsari da kake tafiya a kai so gaskiya yana taimakawa mu yi kokari mu yi wannan mu sa ɗaliban mu su yi mu sa ƴaƴan mu su yi zai taimaka musu kwarai da gaske Allah ya sa mu dace sannan bayan da ya kawo wannan sai kuma a ƙarƙashin dai muraja'a sai ce ya akhil hafiz ya kai ma'abuci hadda igtanin waktan laili sai hizbik ka ci moriyan lokacin dare a wajen muraja'a hizb Shi ne abinda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani eh, in fil laili a a inna nash'atal laili hiya ashaddu wata'a nash'atal laili ya ashaddu wata'a lokacin dare lokaci ne mai daɗi da duk wanda yake sanya wani abu na ibada musamman muraja'a saboda lokaci ne da duk wani shaidani ya koma ya su duk wani hayaniya ya yi kasa kwakwalwanka kai kanka yana a tres ya haka komai za ka yi amma yanzu cikin zafin nan malam wani karatun nan <laughs> muna yi kawai yana ta haka ne kawai ba haka ba ne so hayaniyan mutane yanzu kawai kana zaune nan kana iya jin wani jirgiya wani zuwa haka ya wuce wani yaro ya zo ya ihu ya ya wuce amma da daddare kowa ya kwanta so gaskiya ma damar kana son kai itqani hifzul qur'an to ba za ka taba iya tura lokacin dare ba ina fata an gane yi kware da gaske ya isa ya isa kware da gaske ya isa shi ma ai akan haka annabi ya faɗi irin wancan karatun cewa a habbul amali ila Allah addu'an mu aiki da Allah ya fi so shine wanda kake yi kullum ko da kaɗan ce karka da yawa ina ƙara maimaita mana wannan kakka ɗiba da yawa an fahimta ko to mala ya bamu wannan shawara to mai ƙoƙari mai amfani da wannan a lokacin yana taimakawa gaya to bayan wannan muraji'a na abin da ka haddace a lilhibzil musbik sai na tara ne na tara ne ma na tara ya bi tara kenan ko <laughs> a shi ne mun kawo mata shabi a baya now ya so ya tuna amma dai bai tuna shi din ba <laughs> taskiratul kalima bi naziriha an fahimta ko ka rinka alakanta ayoyi da kake ji suke neman su su su su su su maka ka alakanta da wani abu na rayuwanka da ka saba da shi ne nan ma muka buga misali ha annabi ga wani yaro wani karatu yace ka rinka cewa Allahumma hadini in kana son ka tuna huda yace to tazkur hidayatika litariq to ka tuna wani abu na rayuwanka za ka ga yana da kama da wannan kalmar to da haka sai ka rinka tunawa an fahimta ko wani abun kila da da da wani suna za ka tuna shi an fahimta akwai wani abokinka sunan shi kaza to da za ka zo kan ayan kana tuna abokin kawai sai ka ji ka ɗauko shi so ka rinka alakanta kalmomi da wani abu na rayuwanka da ka saba da shi yana taimaka maka wajen iskani hizinka sai na ƙarshen su da malam ya kawo eh yawa za a tunani sannan kuma sai a sun to kun gani ko sannan sai a ji tsoron Allah ayoyin nan da suka zo zalikum wasakum la'allakum la'al ta'qilun an fahimta ko sannan sai ta zakarun sannan sai tattaqun sai malamin ya yi amfani da kaga abu na farko sai in kana da hankali sai ka tuna to na farko ta akilun kenan to in kana da hankali sai mai biyo baya sai ka tuna kai nazari an fahimta ko sai kai zakuri. in kai zakuri, to daga nan sai ta kawai biyu ba to daga nan zaka gane yadda ayoyin suke to wannan kai ma an karke za ga yanzu daga yau ba za ka sake samun wannan iskaliyan ba wallahu ala wa ala to sai na karshe sai ce ka rinka karanta tarihin magabata ko 'yan zamaninka wanda haddansu ya zama abin buga misali a nan ne ya buga mana misalin wasu mahaddata kamar guda biyar ko shida ko na farko ya ɗauko mana ban manta ba sa'idu bin jubair an gane ko malam sa'idu bin jubair za ku ga da ya zo nan ya kawo mana misalai cikin sabai ba domin su sabai ana magana mahaddata ai babu irin su don su komai a zamanin su hadda ne ba lissafi a zamanin su sai sa qur'anin ma haddan da suka yi da shi suka yi mana downloading din shi <laughs> kuma za ka yi mamakin irin aikin da suka yi don sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye ake yi wa annabi wahayin alkur'ani sarki ya tabbata ga Allah in ka san irin yadda ake saukar da ayoyin da Allah yake cewa kazalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila wallahi ayoyin da ake saukar maza ba wai suratul nasr za a saukar mai ba gobe suratul tauba a'a abinda bukata ya zo da shi kawai shi ake saukarwa da hakan aka saukar sai annabi ya ce musu kun tuna sura kaza da muka fara karantawa tun zaman makka to ayan wannan suran na ashirin yau gashi an saukar da haka ku kai ta can a cikin kwakwalonsu kawai sai su aji ayan a wajen kawai <laughs> wane mutum shi yasa da suka zo za su yi jam'ul qur'an za su tattara shi haka aka rinka gayyato alaran momi sai a cewa wani sura kaza aya ta kaza ne a wajenka sai ya karanta waye sai wannan ya ce kwarai haka ne sai wannan ya ce a ni akwai ƙarin lafazi a nawa da haka fa suka zo suka rubuta alkur'ani kwarai daga sai da dukkanin kirawoyin da kake ji duk suka tattara har aka zo zamanin Usman dan Affan aka samu al'ummu wato ita ce uwa da aka dogara a kanta sauran ya ce a je a kona su daga nan fa aka aka aka aka tsare mana qur'ani yanda gashi mu yanzu muna ganin ta da sauki kaga ana magana hadda sahabbai sai dai kawai a aje su a waje guda suna su na musamman ne haddan su ya wuce yadda kake tunani jama'an gane wannan da ke ko wani lokacin fa a ayar kalima ce za a saukar bayan shekara hudu ya ce kalma kaza shine cikon wata aya ga can kun tuna ayan azumi sun matin musiyam ilan lail ai farko ba a saukar da wannan gaban ba kawai abinda aka saukar shine hatta ya tabayyana lakum khaybu abyad min al-khayt al-aswad nan aka tsaya min al-fajr shi ma sai daga baya amma da aka zo an zo kan gaban wancan adiyi dan hafi da ya je siyo tarnaki to bayan wannan rikicin nashi shine sai aka ce to min al-fajr da aka min al-fajr ku je ku sa ta a can su sun san ina ayar take kawai sai suka jona ta kaga wa ke maganar kwamfuta to sahabbai kenan shi yasa su ba ma tsaya ba sai dai aka fara kawowa daga yan kasan su shi yasa kaji Allah da kanshi ya yaje su shi yasa ba a yi masu ilimin su ba kuma ba za a yi ba amma za ka samu wasu kazamai yanzu ko wasu raina ilimin sahabbai sai saboda ai ba su kera keke a zamanin su ba kaji wawa ba ke maganar keke yawa <laughs> an gano wannan da kyau ko ai ba a maganar keke jama'a fahimta wai ana maganan cewa matarka ta yi girki mai daɗi ta rarraba kowane abinci wannan dage-dage wannan miya wannan man shanu wannan nama ta ajiye a kula sai wani ya zo ya sami ne ya sa a plate wai sai ka ce wanda ya sa a plate ɗin na ya fi wanda ya girkin sanin ilimin abinci kaga wannan akwai wauta a ciki ina fata fahimta kai yanzu sai da aka gama maka komai sai ka zo ka hara da ilimin mawai sai ka ce kana da wani abu so ilimin sahabbai ba ba abun a tsaya ma ana wani kwatanta da na wani bane an gane ko jahilci ne jahilci ne wallahi jahilci ne bai haji haji haji wauta shine jahilcin da ake fama da su din kenan ba su san menene alkur'ani ba su san menene ilimin da ya zama ya haskaka duniyan nan da shi ba kafin zuwan manzan Allah kafin zuwan alkur'ani ba mai Allah ce wa in kano min qablu in ka ga irin rayuwar da ake kamar na dabbobi bayan da ƙur'anin ma zo je ka ga yankunan da a yanzu haka ba su musulunta ba ka je ka ga irin rayuwar da suke yi sai ka tausaya musu saboda zaka ce wa'annan me ya raba su da dabbobi amma su sun ɗauka rayuwa suke saboda babu wahayin alkur'ani a cikinsu daga lokacin da suka karbi musulunci wahayi ya shiga cikinsu zai ka gaida rayuwar rayuwarsu yake canzawa in kana tafiye-tafiye ko wani gari ka zo wucewa ya zan garin nan na maguzawa ne ko na kafirai sai ka ga yanayin duhun garin ma ba daɗi ƙanshi ma da zaka suna wallahi sai ka ji ba daɗi an gane ko don ana maganar ilimi sahabbai ba kan wallasa ba ne Allah ya ƙara musu yadda to kun ji wannan kenan to ne kamar yadda muka ce malam ya fara da Sa'idu ibn jubair ko wanda kamar yadda muka ji haddan Sa'idu ibn jubair to wato kamar ka ce it is extraordinary ne fa yake cewa an ba ku manta ba da a ce an nemi wani harafi na alkur'ani a zuciyar shi an rasa gara a zo da wuka a ta tattaka ma kirjin shi don bai ga amfanin kirjin ba saboda yadda ya rike alkur'ani haka da ya bukaci abinci sai dai ya kawo <laughs> ina fata an gani mun ji a kaman shi wannan ƙari ɗin ƙalun ƙalun wanda aka ce kurma ne ba ma ya ji amma haka ya haddace ƙur'ani kuma haka kai da kake ji ga kunnayenka fala-fala idan kai kuskure a karatunka sai ya ji kayi kuskure saboda yadda ƙur'ani ya jika shi kawai yana kallon bakin ka yaji kawai kai kuskure sai sai baka karanta daidai ba mai maimaita kuma ba mai jin me kake karantawa sarki ya tabbata ga Allah aka ce malamin shi nafi'u da yayi riwaya daga gare shi da ake ce mishi riwaya qalun malamin shi nafi'u shi yasa mai qalun dan ai ma'anan qalun din da yaran su ne na ibriyaniya ne ko wane ne ban tuna ba aka ce yana nufin wato gwani maye irin yadda mu muke cewa kai gaskiya yaran na maye ne guru ne to shi kanshi malamin su nafi'u ya sallama mushi ya cire mushi hula shine idan kalun ya zo yana karatu a gaban shi sai rika cewa kalun kalun daga nan sunan ta ji shi kware da gaske ba ya ji nafi'u ne malamin an gane ko daga baya shi kuma kalun ya karantar da ah, kisa'i kisa'i an fahimta haka na fi kwarai da gaske wa kalonu sun ma isawar shiyom yau ba sun ma haka a cikin shafibiya ko to kun ji to irin waɗannan kana karanta tarihinsu sai ka shi tsigan jikin kana tashi sai wato kai mai kai <laughs> an gane ko kun tuna shi kuma wancan malamin abu sahal ne ko da aka ce shi kuma kaman kwalban idan shi musafi ne ma'ana kaman ga ƙur'ani a idan shi ne yana kawo hadda saboda shi ma haddan ya jiƙa shi ya haddace shi haka ce kullum dare sallah yake da ƙur'ani da haka ya fi haddace ƙur'ani fiye da sunan shi ma wani zubin zai iya kuskure a sunan shi <laughs> amma baya kuskure a hadda ƙur'ani ka ji aiki fa ina fata an gane shi a sa'idu bin jubair kamar yadda muka sani hajjaju ya kashe shi ko ya yi karatu tabi'i ne almajirin sahabbai ne da dama an haife shi hijira bayan hijira a Sallar salama da arba'in da hudu a kasa kufa ya rasu hijira casa'in da biyar an fahimta ko a ƙarni na farko farko ya rayu allah maɗaukacin sake cika shi rama shi kuma abu sahal Ahmad dan Muhammad Al-Qattan an haife shi a karni na tsakiyar karni na uku hijira 259 ne ko? yes ya rasu hijira 300 a kaman da hamsin yes ya kusa cin karni daya a rayuwa shekarun ɗaya, an haife shi 259 ya rasu 350 an fahimta ko shekarar shi casa'in da tara a duniya a ƙarni ɗaya shekara tara ne kawai babu kaga an haife shi tsakiyar ƙarni na uku ya rasu tsakiyar ƙarni na hudu an fahimta ko babban malami ne abun kwatance Allah ya ji kansa da rahama shi kuma wannan kalun da muka ce shi ya rayu ne a karni na biyu zuwa na uku shi ma shekara ɗari ya yi. ban an haife shi shekara 120 ya rasu 220 sai da ya ci karni ɗaya gyam sannan ya koma lahira da yadda ya mutu ba <laughs> kun san karni ana cewa shekara ɗari ne ko to sai da ya ɗarin nan sannan ya tafi halin kalu ke da da hudu aka haife shi ba ya rasu 95 ya rasu 95 kun ji misalan waɗanda ya kawo mana daga nan ne sai kuma ya rinka zuwa malaman zamanin mu ko kan mu ɗaukan ka san wani abin tarihin kana ba da sai a ce ai mutanen da ne ai mutanen da ne amma na yanzu to har na yanzu nan akwai shine kuka je kawo mana misalin wani malam wane ne doish da kuma ta ba ya kawo misalin shi a cikin littafin shi na hifzil qur'an yace ina ɗaya daga cikin panel da suke rubuta sakamakon mahaddata ya ce nan na ji wani ya zo ya wani hadda mai ban mamaki kun da tuna ko ba shahid duk waɗannan hanyoyin da ya kawo to so ake kowannen mu gwada da kanmu kun da ji mun mana su hanyoyi guda goma to babu yadda za ka riƙe su da ba za ka ji ƙari akan abin da da kake a kai na hadda ba sai ka ji ya karu da izinin Allah Allah ya sa mu dace to wa masu albarka bayan da malai gama tattauna mana wannan muka zo ƙarshen hanyoyin guda goma ko hanyoyi goma ne ya kawo na iskani hifji din to ne sai zai fara daga inda ya ce mu'awwiqatul iskani mu'awwiqatu al iskani yanzu an gama baka hanyoyin guda goma wanda kowane ɗayan ka ɗauka ya ishe ka haddanka ka ƙara feke shi da kyau an fahimta ko? to sai yake son yanzu kuma ya maka bayani game da menene yake zama wa matsala ga hadda me ke jawo wa hadda tangarda a nan ne za ka ji bayanin da ka fara ɗaukowa za ka yi mamaki wani zai kammala hadda tsaf ya yi haddan amma kuma a wayi gari yana tsoron alkur'ani wallahi jama'a daga nan kawai sai ga ya watsar da alkur'ani ya fita batun alkur'ani kwata-kwata kai wani ma fa za a zo a nemi ya jawo aya ɗaya da ya haddace abin ya gagara wala haula wala kowace illa wallahi ya haddace tsab kafin lokacin to me yake kawo waɗannan tangarɗan shine babin da za mu shiga ga shi a an kawai mun cinye awon mu daya <laughs> amma yi ba mu bata lokaci ba ko insha Allah da haka za mu saurara a nan sai mu juya kasafin insha Allah wa sallallahu wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in سبحانك اللهم hamdi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب wa والسلام alaikum wa الله